akwai abu yan abubuwa da ke faruwa wanda suke dan tayar mana da hankali ko da shike mun yi ma jami'an tsaro kuka kuma mafi yawan lokuta sukan ɗauki mataki idan aka sa mana in aka sa muka shiga gidajenmu da wuri wa'yansu bata gari suna zuwa su fasa shaguna su shiga wasu gidaje nan ma yana tayar mana da hankali kana nufin kamar batun dokan nan ta hana fita kenan da eh, eh, eh, mu sai ta hana mu fita amma wasu miyagu suna iya fita har su je su mana barna a shaguna da gidajenmu e, to wannan kuma muna kai ƙara wajen jami'an tsaro mafi yawan lokuta ku sukan ɗauki mataki a kai amma shi wannan alal hakika yana ɗan tayar mana da hankali shin wasu abubuwa ne za a iya yi domin a tabbatar da nasarar wannan dokar ta ba ta an yi ɗaya bai ba biyu bai ba gashi an shigo na menene ya kamata a canja me ya kamata a yi eh wato ita kanta dokar ta ɓaci ya kamata in hatta nasara tana da ɓangarori guda hudu to tun da aka kafa mana dokar ta ɓaci nan shekara guda ɓangare ɗaya ake a cikin hudu to kuma ba yadda za ka yi ko da jarabawa ne in ka ci ɗaya bisa hudu dai bai kamata a ce ka ci wannan jarabawan ba a ɓangarorin nan guda hudu na farko shine ɓangare na ita kanta mulki wadda turawa za su ce political will shugabanni ya kamata su ɗauki wani mataki na tabbatar da dukkan uh, abin da ya kamata a yi an yi shi ko da a siyasance bai dace ba waɗanda ake zargin cewa in an ba su sako ko allowance ɗin jami'an tsaro ba sa isarwa ya kamata a bincika an same su suma a hukunta su na biyu shine diplomasiya a kira a nemi haɗin kan ƙasashen da suke makwabtaka da mu a nemi haɗin kan muma da muke zaune a nan a nemi haɗin kan jama'a shugabanni na siyasa da shugabannin addini alal misali yanzu an sake maimaita wannan doka ta ɓaci karo na uku har aka gama ba a tuntuɓi shugabanni na siyasa ko gwamnonin na a shawara da su kai me ya faru ne wannan abin bai nasara ba mu ji ba a tuntuɓi shugabannin iyayen ƙasa sarakuna ba ba a tuntuɓi shugabannin addinai da shugabannin eh, eh, manya-manyan eh, al'umma ba ba a yi komai ba aka ɗauki mataki kawai haka aka yi wannan abin to idan babu tuntuɓan juna ba za a yi nasara ba abu na uku muhimmi shine batun uh, tattalin arziki ko yaya dai mutum ya dubi wani al'amarin ya dakushe tattalin arzikin wannan ƙasa inda aka kagaba wannan abu akwai masu gudun hijira su waɗanda aka lalata musu muhalli akwai makarantu sama da 800 da aka lalata a ƙasar maiduguri alal misali dole a ce akwai tallafi to an yi wannan shekara guda ba wani irin tallafi wanda ake yi kawai shine na sojoji su ma wanda ake yi na sojojin muna roƙo idan ana son a cimma nasarar abin da yake faruwa a na harkar soja to dole ne su yi shi da tausayi da fahimta da tausaya wa mutane ba wai kawai ka tare hanya ka zo ka yi ka tsawwala wa mutane rayuwarsu ka ce kuma kana neman goyon bayansu ba akwai abin da ake faɗa da turanci winning the hearts and minds of the people a tabbatar cewa jama'a da aka kakaba musu dokan ta bacin nan sun samu an samu amincewarsu an samu yardansu an samu goyon bayansu yadda za su ga sojojin nan yan uwansu ne suka zo taimakonsu su kare su